daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. kin san yau ma dai kamar kullum yau ranar talata wannan shiri namu yakan duba magana ne na ilimi da fasaha kuma kin ga yau ma za mu taɓa wannan ah, magana da aka yi wanda ya shafi ah, darasin tarihi da ke cikin ah, ainihin manhajar karatun najeriya don mu ga menene wai muhimmancin shi ma dai. saboda su san kamar da za su zauna da jama'a kuskuren da eh, iyayenmu suka yi a can su kada su yi kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tarihi. dai Sofiya farin ciki na musamman ma nake yi kowa ya san kasa ranar Juma'a <laughs> na zana mai da shi ranar tarihi kawai. Eh gaskiya ne. To aikin ga dama in aka yi magana tarihi dole ne mu duba maganar nan wanda ya kasance a shi darasin tarihi yana da matukar mahimmanci. To amma kin san an cire shi a cikin tsarin karatun sakandare amma yanzu kin ga an dawo da shi. Gaskiya tarihi darasi ne mai mahimmanci sosai. dole ne mutum ya san inda ya fito ya san asalinsa lokacin ne mutum zai daɗa gane menene ma darajar shi lokacin mutum zai daɗa gode wa Allah ma ko shi wane ne to saboda haka ne yau wakilin mu na sashen Hausa baban Babangida Jibril daga Lagos ya haɗa mana wani rahoto To Amina ba duk da haka kuma bari za mu ji abubuwan da muka tambayi masu sauraron mu a shafin mu na zumunta da kuma abin da suka ce. bari amina yana ganin zai ba da ma'ana idan muka fara da tambayar da muka yi masu sauraron a shafinmu na facebook da kuma irin abin da suka amsa mana inda muka tambaye su menene ra'ayinsu game da dawo da darasin tarihi a makarantun sakandare wanda ake ce ma history kenan a turanci sai suka amsa mana da cewa To amsar mu ta farko a yau na haɗin gwiwa ne daga kishiyoyin eh, matan Ado Salati goma ga annabi Jamila da Fati. Inda suka ce mu a ganinmu dawo da darasin tarihi wato history a turance a makarantun sakandare samsam bai dace ba idan aka yi la'akari da cewa kowane zamani da irin kalar fasaharsa don haka sabbin tarihi ne kamata a kirkira ba tsaffi ba. To, kin ga nasa kuma ta tunanin kenan to ita kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Ibrahim Musa Wada cewa suka yi eto eh ko ba komai dalibai za su gamsu da tarihin baya akan duba abin da aka yi saboda ta wannan hanya ce kawai dalibai za su san tarihin abin da ya faru a baya. Kwarai. To Usman Muktar Muhammad kuma cewa hakan yana da kyau. to shi kuma ya haya no azare da kadora digaga dan fulani warjigi suka ce gaskiya muna maraba da dawo da darasin tarihi wato history a makarantun sakandare yusuf da jika faɗa sunan nan ko dai dan yankin ku ne ai baki sani ba shi wannan dan fulani digaga da da shi warjigi in nan wata ai kullun saboda na saba karanta wasikun su kuma sunan yana daga cikin sunanakin da suke ban sha'awa haka dai eh. <laughs> to sai kuma bashir bai shi kuma ya ce an yi daidai to kin ga isa bakanikin waya sadam ne ko sadam eh to shi ya ce salam yau da gobe in dai an yi an yi ne dangane da dawo da wannan darasin na tarihi a makarantun sakandare ya yi daidai domin shi kansa tarihin abu ne mai muhimmanci ga mutane ya kunshi lafiya da komi abubuwa da suka shafi abin eh, tarihi da saurakin su ya ce to ya gode yau da gobe. To sai kuma amsar Usman Ali Chiroma shi kuma ya ce hakan yana da kyau domin ta haka ne za mu san tarihin magabatanmu. To kaga in yanzu za mu ɗauko misalin shugabanninmu su mutala agui ironsi kwarai da gaske. To kin ga shi kuma Ashiru Bala Muhammad cewa salam yau da gobe ina ganin hakan zai zai wa ɗalibai dama wajen sanin magabata da kuma abin da tarihi ya yi. To sai Abdulkadir Sarkin Hurumi. gaskiya magana mai mahimmanci ya ce salam yau da gobe ya yi daidai ganin cewa wasu jama'a tarihinsu na neman bacewa. To shi kuma Hassan Bello Ibrahim cewa haka ya yi daidai yana taimakawa kwarai da gaske ga yara su samu sanin abin da ya gabata a cikin tarihin ƙasa da kuma al'ummar sama. kwarai to shi kuma wari malam bare bare zuwa Nijar alasa na faɗi sunanka <laughs> daidai <laughs> ya ce daga ƙasar Libya to yau da gobe ina nan tare da akwatin rediyo na domin jin yadda shirin za ta kaya to kin ga shi kuma ɗan Hilani Mubarak cewa ya gaskiya yana da kyau duk ɗalibai ya san duk ɗalibi ya san tarihi kamar yadda ya kasance. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga Haruna Salisu ɗan fulanin kwara ya naga fulanin ne duk suka ya ce haƙiƙa dawo da darasin tarihi a makarantun sakandare abin a yaba ne. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya haɗa mana akan wannan batu. a kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun firamare da kuma sakandare a kokarin da gwamnatin ke yi na koya ɗalibai da kuma matasa tarihin su wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka dai ya biyo bayan dakatar da koyar da wayannan kusa-kusai ne a makarantun na firamare da kuma sakandare a can baya wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka dai ya jawo muhawara daga sassa daban-daban na al'umma kama daga malamai zuwa iyaye da su kansu ɗalibai akan haka ne kuma na je ta bakin iyaye malamai da kuma ɗalibai da sauran al'umma gari ko menene ra'ayinsu game da wannan mataki da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka da farko dai na fara jin ta bakin dr salawuddin muhammad lawal malamin tarihi wanda kuma tun da farko ya shaida mani ma me ake nufi da tarihin tarihi shine kaman labari abun da ya faru ya wuce daga lokacin shine ake koyarwa saboda yaran yanzu su san abun da ya faru abun da ya ya faru abun da iyayenmu sun kai su gane me ga abun da sun kai ga kamar da sun kai zama da juna ga matsalansu saboda su san kamar da za su zauna da jama'a kuskuren da eh, iyayenmu sun kai a can su kada su yi kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tare to idan yana da muhimmanci ga al'umma me yasa ke ganin a can baya aka daina koyar da tarihi a najeriya yanzu kuma aka ce a koma to abun da yasa aka dakatar da ba cewa ma an dakatar da koyar da tarihi ba amma an kikiro wayansu subject haka wanda aka gan cewa matsalan da najeriya ko duniya ke ciki su wayannan eh, subject din za su iya magancin shi wayannan matsalan da ake ciki amma abun da sun manta shine cewa fa ko wani iri irin ilimin da kake kiro ba za ka iya yi ba sai kana da tarihi saboda ko ilimin ma da kake kiro ya kamata shi ma ilimin ma na da tarihi haka kuma mutane suke da shi to na abun da ya faru a Nigeria mutane ne suke jin tsoron tarihi saboda tarihi ne kamar madubi ne mm. in ka kalle shi in ka kalla madubi zaka ganka to abun da ka shuka abun da ka yi ko yau ko gobe ko jibi in lokaci ya kai dole a bude. yi maka cewa ga abun da kai saboda haka mutane da suke da suke gwamnati lokacin mutane da suke shugabacin mu lokacin sai suna jin tsoron koyar da tarihi saboda abubuwan da sun kai da bai da kyau kada a zo a ga musu ko yaran su ko jikokin su a ah, ga abun da baban ka yayi kuma ba na gari ba to ai ka ga wannan zai zama kamar matsala ga yaron ga iyalin su ma gaba daya shi yasa mutane sun kai kokari an kaudashi koyar da tarihi a jami'a to yara ma kuma su ba 'yan makarantar suna gan cewa tarihi ba kamar sauran subject ba ne yana da faɗi da yawa sai sun fara jin tsoro saboda ba sa so su yi karatu to abun da ya kawo matsala ga tarihi kenan to ta yaya tarihi zai taimaka wajen ah, ciyar da al'umma gaba da yanzu aka ga yana da muhimmanci to na daidai in ka lura kasanmu najeriya yanzu muna da matsala sosai kaga irin ladabin da ake yi ma juna da yanzu babu me yasa saboda ba a koyar musu darasin da zai sa musu irin wannan ladabin da ya kamata na ɗaya kenan na biyu yanzu za ka cewa yara ma sun yi nisa ko an kira su ba su aji hmm. saboda me saboda ba san abin da ya faru jiya ba balle ma na yau in ka kalla yanzu yaron da shekarar shi ma bai wuce yaran da suke secondary school yanzu yawancin su in ka tambaye su waye obasanjo obasanjo da ya mulki nan shekara nawa kenan goma sha shida ko in ka tambaye su waye obasanjo ba su sani ba balle ma a ce ma waye kamar su murtala da sauransu ba su san tarihin garin su ba ba su san tarihin kasan su ba ba su san kamar da jama'a sun zona tare da juna har an ka kikiro Najeriya ba mm. to kaga matsala ne amma yanzu da aka dawo da koyar da tarihi eh, a makaranta za ka gan cewa yara za su fara fahimta da irin wayannan darasin ladabi da biyayya su san darajan abun da ya faru jiya saboda kuskure da mutanen jiya sun kayi kada su su yi su san kamar da za su yi zama tare da jama'a kagan yanzu a Nigeria ko mun ki ko mun so ya kamata mu zauna zona da juna bahaushe ya zona da bayarabe bayarabe ya zona da inyamuri krista ya zona da musulmi musulmi kuma ya zona da krista kuma zaman lafiya amma saboda an kauda koyar da history koyar da tarihi duk wayannan abubuwa sai sun lallace muna gan juna kaman mun juna kaman abokan gaba komi mutum ya yi yanzu in mutum ya yi wani abu kamar shugaban kasa yanzu eh. komi yayi saboda jin daɗin jama'a za a ce o oh, ya yi ne saboda shi musulmi ne ko saboda shi fulani ne eh. ko saboda shi dan arewa ne hmm. ya yi ne takura mutanen kudu ya hmm. takura su kirista da sauransu hmm. kuma ba haka ba ne ba haka ba ne wannan rashin tarihi ne ke jawo yana abubuwan rashin fahimtar juna ne kuma ba kowane saboda zai iya samu fahimta juna kamar tarihi saboda tarihi zai koya maka abun da wani ya yi har duniya sun san shi kowa yana so ya zama kaman shi amma in ba tarihi na zaka bi wani eh, tarihi zai koya maka kaman da zaka zauna da dan wanka tarihi zai koya maka kaman da zaka eh, ba wanda ke gabanka har da ma wanda, ke ke ka ladabi saboda ladabi in kai ma na gaba za a yi maka ma amma an ba kai ma na gaba ba kai ma lokacin ka ya zo ba za a yi ba to kagan ta haka ne shi shine muka fara samun matsalan da muka gan gan kanmu a ciki yanzu a Nigeria amma alhamdulillah alhamdulillah da gwamnati ta yi tunani kuma mu ma mun da muke cikin eh, kwai da tarihin mu ma mun mun yi magana da gwamnati mun nuna musu cewa wannan abun fa ya kamata a dawo da shi saboda matsalan da muke da shi a Najeriya. Mm-hmm. Kuma gwamnati Obasanjo ya zo ya yi kokari cewa zai dawo da ita har ya ya wuce bai yiwu ba. Mm-hmm. Jonathan ma bai yi maganan ba ma. Mm-hmm. amma da lokaci ya zo ka gan shi shugaban kasar buhari ya sa abin da yake yi da tijo ne ya san cewa a akwai matsala kuma matsalan za a iya magance shi in an fara koyar da history shi ya sa ya sa bai ma bata lokaci ba da aka kawo mashi ya sa hannu shi ma fara koyarwa to kamar ku malaman tarihi yanzu wani kokari kuke na jan hankalin ɗalibai su rungumi wato darasin tarihi yanzu na farko shine cewa kungiyan malaman da suke koyar da history abun da ya kamata mu yi kuma an fara mayi ko ana zuwa makaranta ana mitin da su principal ana gaya musu kamar da za a yi a koyar da history da tarihin na biyu mu da muke ciki lokaci ne yanzu mu zauna mu rubuta takardu wanda yaran da suke primary da secondary za su yi amfani da shi saboda komi koyar da karatu in yaro bai da takardar da zai karanta a kagan akwai matsala Abun da ka koya mashi kuma ya samu takarda yana karantawa zagan cewa ilimi zai bunkasa na uku shine cewa eh, yara suna gan cewa in su karanta tarihi eh, in sun karanta tarihi eh, kamar da nake cewa ya kamata mu kikiro mu rubuta takardu da yara za su yi amfani da shi kuma kamar da ake magana cewa wanda ya karanta tarihi ba wani aikin da zai yi ana ganin su cewa mutanen rikici ne da sauransu kaga matsala na ɗaya kenan ma ana gan cewa ko wanda ya karanta history dan rikici ne kuma ba dan rigima ba ne shi dai dan wanda ya karanta history tarihi abun da ya gani mm. ba zai boye ba zai fada ya san yancinsa eh. kuma abun da jama'a ba su eh. ba su so kenan eh. to mutane suna gan cewa ka karanta history yanzu mutane suna maganan aikin hannu da sauransu ba za ka yi komai ce a ba haka bane amfanin ilimi ka sa abun da kake yi mm. ko ka karanta tarihi mm. wanda ma ya karanta ko petroleum in Allah ya ce wai hanyar cin ka ke da za ka san shi mafi za ka san shi za ka san aiki fiye da shi da ya karanta wannan abu ni kowane lokaci yana karanta da kwanta da yara na kamar wanda za su yi suke 400 level za su yi graduate to ko kuna ga kamar cewa za ku samu aiki ba ga aiki da yawa da za ku yi ilimin ka samu ko sai ka je ka zauna ka yi tunanin me ya kamata in yi ka kalla anguwanku za a gan cewa a wani abu ɗaya ko biyu da jama'a suke so kuma babu sai ka ɗauki wannan za ka fara za ka wahala amma dai za ka zai amfane ka a gaba saboda haka abin da ya kamata mu yi kenan mu gaya ma jama'a tarihi na da muhimmanci mm. kuma an ka karanta in allah ya taimaka ko ina za ka iya aikin mm. za ka koyar da karatu za ka iya aikin ofis za ka zama ambasadon za ka ma zo ka yi zaman ka kai wani aikin mm. ga Allah ya ji kanshi Adamu Chiroma mm. tarihi ya karanta kuma ya zama gwamna na Central Bank kuma ya taka rawa kowa ya gani ya yi minista na kuɗi kuma wajen da lokacin da ya rike minista na kuɗi kowa ya san abin da wannan mutum ya yi kuma tarihi ya karanta aikin jarida kuma gashi za ka yi aikin jarida za ka iya mm. eh? PRO mm. eh? ba abin da mutum zai iya yi ban ka karanta tarihi sai dai ka san abin da kake yi ka san abun da ka karanta shi shine zai bude maka hanya mutane ma za su neme ka to ko yaya ɗalibai da ke karatun tarihi a makarantu daban-daban suka ji game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka wasu dai na ganin hakan zai taimaka wajen samar musu da aikin yi domin a can baya ana ganin cewa karatun da suke na tarihi ba zai haifar musu da wani ɗa mai ido ba a gaba ga dai abin da ɗaya daga cikin ɗalibai da ke karatun tarihin ya shaida mani sunana abubakar madaki yarana to gashi kai ɗalibin tarihi ne gashi kuma da farko dai zan tambaye ka me yasa kake karanta tarihi dalilin da ya sa ina karanta tarihi domin in san abin da ya faru daga baya da abin da ake ciki da kuma yadda za a yi a magance abin da zai zo daga nan gaba dalilin kenan yawwa to gashi gwamnati ta ce za ta dawo da koyar da tarihi a makarantar primary da secondary ku a matsayin ku na ɗaliban tarihi a kuka ji mun ji daɗi kwarai kuma mun ba da goyon baya mu dari bisa dari eh sosai sosai wani irin gudunmawa za ku bayar a za mu ba da gudunmawa sosai don a yanzu na halin da ake ciki ana karancin malamai malaman tarihi sabili da haka mu karan kanmu da muke ɗalibai za mu yi kokari inda aka gan akwai rashin malamai za mu yi volunteer inda za mu kokata ma gwamnati domin mu aza masu mu kara masu a karfin gwiwa domin a ci gaba da dokan eh. darisa din. akwai ɗalibai ko iyaye da za ga cewa ba su son 'ya'yan su karanta tarihi wanda kila ana gan kamar tarihi ko ka karanta shi ba wani aiki za ka samu mai eh, gwabi ba haka me za ka ce a wannan wannan da yake ce wannan kuskure suke yi eh. domin ko da likita kake domin likita dole sai ya nemi tarihi tukun da zaran ka je asibiti za tambaye ka me ke damunka yaushe ya fara maka duk wannan cikin tarihi ne so wannan da suke yin wannan kuskure ne rashin sani ne ga dangane da wannan abin wani kira za ka yi gare ina kira gare su su sa himma su ba da encourage wato su ba su yaran kwarin ah, gwiwa domin su karanta tarihi komin da ka karanta tarihi komin da komin da ka yi ba zai yiwu ba in ba da tarihi ba gwamnoni eh, shugaban kasa duka wayannan duk aikin tarihi ne yauwa to koya iyaye su ma suka ji game da wannan mataki na gwamnatin tarayyar najeriya na ji ta bakin wata uwa kuma wanda ta bayyana yadda aka koya musu tarihi a can baya da kuma halin da ake ciki yanzu mai suna hajiya ladi sani kwantagora wannan magana ne da ya kamata domin wasu abubuwa an riga an yadda su shi yasa yanzu nan karatun yara ya zama lalura tunda mu a lokacinmu daga aji ɗaya zuwa aji hudu ana koyar da kai da hausa ne dukka mm, abubuwan da za a koyar in tarihin ne da batun kuma addini kaga dukkansu duk an zubar in ka dama ne ka koyar da ɗanka da addini in baka ga dama ba ya rage naka amma mataki na farko tun da daga makaranta ne to ya kamata a ce hatta shi ma addini a sa shi ciki da christianity din nan da islamic duka a tabbatar an mayar da su ba tarihi kawai ba domin yaro daga gidansu tun yana karami ake koyar da su yake daukan abubuwa a kan shi to idan har ya girma nan uh, zancen addini ba zai zo mashi a kai ba tunda ba a koyar da shi tun farko ba don haka muna roƙon gwamnati don allah idan ta mayar da batun tarihi to a sa batun addini a ciki eh to kamar rashin koyar da tarihi nan wasu na ganin kamar shi haifar da rigingimu da aka yi ta yi a can baya ke kin yarda da wannan hasashe eh akwai haka domin kowa ya in kowa ya san inda ya hito ya san wani ba garin shi ne ma ba amma tarihi ya nuna mashi kakannin shi ko iyayen shi sun taso ne daga wani wuri suka zo suka zauna to kai ka san kai ma naka waninka shi ma ya bar inda kai kake takama ya je garin wani ya zama wani abu to ka gani zaman tare sai ya sauki amma mutane sai suna ganin kamar idan ka taso daga garin ka ka zo garin wani wai ka zama ba to ita najeriya da yaya aka kafa ta akwai wanda zai ce wannan ƙasa nashi ne kowa ya zo ne yaƙi ya sa waɗansu sun zo sun zauna wuri sun zama 'yan gari to yanzu tun da ba yaƙi kana barin wuri ne ka dawo wani gari inda kake gani ya yi maka amfani to sai kuma a ɗauke ka a ce bako yaya ƙasa naka ne za a dube ka a ce bako kaga bai kamata ba in dai an mayar da tarihi na kowa ya san yadda magana zaman najeriya yake kaga dole dukkanmu mai haƙuri da juna don a zauna lafiya Alhaji Abdullahi Abuja wani uba ne kuma basaraken gargajiya wanda ya shaida mini jin daɗinsa game da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. wannan al'amari al'amari ne da yake musamman mu sarakunan gargajiya za mu amshe shi hannu biyu saboda ya kasance ne kamar tuna baya kuma yaran mu na yanzu da irin al'adu da aka tashi da shi na irin kasashen waje yawanci ba su san da ya faru a baya ba ba su san irin tarihin iyaye da kakanni ba kuma shi yasa za ga yaro ya tashi da wani irin tarbiyya wanda bai kamata ba to mu a ganin mu abu ne mai mahimmanci kuma zai taimaka wurin haɗa kan kasa najeriya kamar da na kudu da na arewa za su san cewa mun taimaka mu juna ne muka haɗa kai aka zama ɗaya. ba ganin irin wannan kwangaba baya da ake a tsarin ilimin najeriya shi ke mai da hannu agogo baya domin tarihi nan an san ana koyar da shi da amma kuma wata gwamnati ta dakatar gashi kuma yanzu an ce a dawo. Eh to wannan yana ɗaya daga cikin matsalan da yake ita kundin mulki na najeriya ya kamata ta duba saboda a kowace kasashe kasashe ma da suka ci gaba gwamnati ci gaba ake ba kowane gwamnati in ta zo ta kawo na ta salo ba abinda gwamnati na baya ta wuce wanda ta shuɗe abinda ta bari shi za a ci gaba da shi bai kamata a kullum ana canza dokoki da abubuwa wanda yake za su mai da hannun agogo baya ba saboda haka kaga dole ne za mu yi rike al'adunmu wanda yake yaranmu za su samu koyi a gare shi saboda haka yanzu a gwamnati ta dawo ta yi wannan tunani kuma zai taimaka mana sosai wurin haɗin kai da kuma yaran mu za su san irin al'adun da ya kamata su rike da wanda yake kuma bai kamata ba saboda yanzu muna fuskantar matsaloli irin na na na security na ƙasa to duk rashin sanin al'adu shi ke kawo wasu cikin wannan matsalolin kuma al'adun wanda ya kamata a gyara sai a gyara kash to amina kin ga lokaci ya yi mana halin nasa amma dai kin ga har yanzu dai muna tare ne da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc kin san an ce ah, da taba kiɗi taba karatu to yanzu kin ga mun dan taba karatun to wani mu taba kiɗin kuma <laughs> Allah alraziku kai ka gage sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biya badan badan wa a kuriya hakanan kimiyya da fasaha an bar mu sai mun jaɗa mara adam zungur ya yi magana eh, kwarai da gaske kuma mutanen da baban gida jibril ya tuntuɓa su ma sun yi magana kwarai da gaske ga harkar tsaro ga harkar duk ni amma ka san yusuf yanzu zaka ce ni dan ina son sha'anin tarihi da tatsuniya ne <laughs> eh. amma tsakani da Allah ni na yarda cewa sanin tarihi jari ne kwarai da gaske jari ne ana maganar yaƙi, ana maganar dabarun tsaro ana mm. koma menene sanin tarihi wallahi babban jari ne sosai to ai amina idan kika duba za ki ga ko nan ƙasar amurka da ta ci gaba ai in kika duba tsarin karatunsa a nan mm. ai tarihi yana daga cikin abin da suke ba matukar muhimmanci kwarai da gaske za ki ga darasin tarihi ai ba a wasa da shi. Komai kuma sai da masana tarihin nan. Sosai. Ina ganin da ana ga kamar tarihi ba wani kuɗi yake kawowa ba ko eh. menene but akwai abin da ake kira noble profession a turanci. Kwarai da gaske. Dakta ko za ka fassara wani. Eh, ai shine watan ah, wani ah, fanni wanda yake nan musamman na daban wanda yake da karamci karamci kwarai da gaske kwarai da gaske to gashi dai lokaci da yayi hali ana muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr Justin Thuy tare da abokin aiki na da ya tiya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari auna ke cewa kuta lafiya daga nan birnin Washington